أنواع القصائد وحكم كل نوع منها ɓangarorin hanyoyin alama alwasa'il lilaha a kamul maqasidu to wannan hanya daban-daban ce sannan da hukuncin kowace hanya daga cikin hanyoyin alfi'ilu awil kawo ma aiki ko magana awil kawo al-mafadi ilal mafsadati kismani mai kai mutane zuwa gabanna kashi biyu ne akwai kawo mai kai mutane gabanna akwai waye fi'ilu mai kai mutane gabanna ga halaka kuma an kona. wada'ahu lil hifdai wada'ahu lil iftai ilaiha dama tun an sanya shi ne don zuwa gabar nan ka shurbil shan mai bugarwa to ga duk abin da mutum ya aikata ya bi hanya ce ai wacce ta kai shi inda ta kai shi al-mufudi ila sukuri wanda ke kai mutane ga nan buguwar wakil kazafi ƙaulu ne ko wancan mai fi'ilu ne ko da wani ina ce aduwa ce ashkashur fi'ilu ne to amma wannan kuma wakil kazafi wannan kalma ne ƙaulu ne المفضي إلى مفسدة firyati ya kai mutane zuwa ga masarari wasina shi fi'ilu ne al-mufudi ila ikhtilafil biyahi ne kai gaurayiwan ruwa kan shaki wa fasadil biyahi da lalacewan iyali lalacewan mata iyalin da apa, agar bayar a ga ya ada sarkato ya'ya daban-daban na mutane su zo su tara mu wani hau zalika fa hazihi af'alu wa aqwalu tun da wani wubi'at musbiyatan li hazihi al-mafasihi an sanya su masu kai mutane ga wannan karnan وليس لها ظاهر غيرها بس ده وانا ابو يجي وليس هذا هم بيظهر نبي أن تكون موضوعا للإفضاء سوزما أنسى سداما دون كي نتاني إلى أمر جائز إذا ذا ولا يجعل أو مستحب halal shine mubahi babu lada babu alashi sai dai da kyakkyawan niyya mustahabbi ko da matan da za shi fa yattakhadhu wasilatan ila al-muharram sai a ɗauke su amma zuwa ga haram hanyar halacci amma kuma sai a amfani da ita aikata haram ila al-muharram imma bi qasdi ko da niyya aw bi ghairi qasdin minhu فالأول كمن يعقل النساء كمن يقول الأول قاصدا به التحليل ثانيا على التعمصة على التعوى أو يعقد البيع يقول لك إنك قاصدا به الربا أو يخالع قاصدا أو يخالع قاصدا به الحنصر saboda yana nufin wata rantsuwa da yi wa nahu zalika wa tsani kaman yusalli tatawwan bi sababi fi awqatin hay mai sallar nafila a lokacin da aka hana ba tare da dalili ba idan nan ko mutum yake kenan zai yi amma wanda zai sallar nafila lokacin da aka hana kawai kallon hannun nafilan wannan abin da iya fatin na yi au ya subbo arbabal mushrikina kawai da iya zagi manya-manyan mushrikai shugabanninsu idan ka zagi mushrikai zagi irin zagi ta uwa ta uwa to za su zagi malamin da suna za su zagi shi ta uwa ta uwa ka gani Allah kana kai kana bautan Allah wannan na bautan dodo sai ka zage dodo na? idan ya tashi Allah zai zaga arbab al-mushrikin baina aqwarihim aw yusalli baina ya al-qabri ko yi sallah da kabari billahi wa nahu zalika wannan duka hanyoyi ne ثم هذا القسم من الذرائع نوعان أما نوعان جاء أول جاء ثاني جاء وسط عليكم السلام عليكم Oh, yukhadiu qasidan bilhin. Ini maksudnya wannan. Mutum ya rantsi abin da wance in kai kaza kaza to ya ga maimakon abin ya ku zai hulirta akwai na koma iyalo na wajen saki ba na waye mata hulɗe kawai in haka ne kaga ya rabu da ita zai iya sake ta kaga wannan hanya ce mai muni akwai inda za a ce mai mutu ita ce ta zai zai kasance ta don kasance ta shi na za a yi abu na duwaka ya hulɗe ba da kyakkyawan ya wuce ta nan kan gama mu